أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي نا litinin 24 ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekaru 1442 wanda hakan ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan muna haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasin mu na tauhidi wato aqida a inda muke karanta littafin Fathul Majid kuma muna nan a babin da ke magana akan hani dangane da rikar wato makabarta a wurin bauta wato masu bauta wa Allah makabarta ko kuma a bauta mana cikin kabarin wanda hakan yake mu shafi na biyu. da arba'in da biyar wanda yau za mu tashi a cikin wannan shafi paragraf na biyu inda ce wa ƙala ba'adu ashabina a cikin sharfi an ga wurin wa ƙala ba'adu ashabina a cikin sharhin littafin an gane ko shafi na 245 245 wato in za ku tuna malam yana kawo maganganun malamai ne magabata akan haramcin yin sallah a makabarta ko kuma rikan wato kabari a wajen bauta malam yake cewa bayan ya kawo maganar shekul islam ibn taimiyya sai yake cewa wasu daga cikin malamanmu idan ce na yana nufin wanda suke bin su ta hanabila ana fahimta suka ce la yamna usfalati fiha an gane ko yace baya hana yi sallah a cikinta a cikin ina eh ba a masallaci ba a makabarta ba ai za ku tuna ya kawo hadisin da ke magana akan ƙasa masallaci ne kana nufin baya halatta a yi sallah a cikin ƙasa a ko'ina ne a farfajin ƙasa ana fahimta yanzu a nan gurin waje haramun masallaci za ka yi sallah ya ce baya hana a yi sallah a wurin saboda mai sai suka ce ya ce li annahu la ya tanawalu ha ismul maqbara domin ƙasa ɗin nan da muke kallon ta farfajiya ba ta ɗaukan sunan makabarta idan ce makabarta ana nufin nan gurin ne ba shi ƙasa ne a yi makabartan ma can ƙasa ne ko to ai idan muka ce makabarta nan gurin baya daukan sunan makabarta ko ba kare idan muka ce makabarta wani wuri can da ban muke nufi wanda aka killace shi musamman domin bindi mamata haka ne ko ba haka bane to saboda aka dannan kasa ne makabarta ma kasa ne bai yiwu a ce to ai nan kasa ba za a yi Allah ba dan saboda shi ma kasa ne irin makabarta a tun da wurin bai daukan sunan makabarta to saboda haka babu laifi za a yi sallah a wannan wuri an fahimta malam yace walaysa fil kalami ahmadun wala ba'd ashabihi hada al yace ba a hakaito wannan magana a wurin Imam Ahmad ba ko wasu daga cikin ɗalibansa amma an samu masu mazhaban sun faɗi wannan bal umumu kalamuhum yaqtadi man as-salati inda kulli qabr amma dai galibin zance na malamai shi ya kunshi hana yin sallah a kowane guri ne da yake ɗaukan sunan makabarta kawai ita sunan shi makabarta to ba za a yi sallah a wurin ba ina fata muna fahimta wala ya ce wa ta taqaddama an aliyin radiyallahu anhu annahu qal. ya ma gabata daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ya ce la usalli fi hammamin wala inda qabri aliyu ibn abi talib yake cewa ni ba zan yi sallah a bayi ba wato inda ake makewayi inda ana zuwa ya wurin ko ban daki an fahimta ya ba zan yi sallah a wannan guri ba ko kuma inda kabari yake in ji aliyu dan abi talib wannan maganar ta aliyu dan abi talib kun san matsayinta matsayinta shine hukuncin rafa'i menene rafa'i kamar annabi ne ya faɗa domin ittifaki malamai na ilimin hadisi suka yi cewa dukkan wani sahabi wanda baya ruwaito isra'iliyat wanda an san shi da wannan in ya faɗi magana to maganarsa tana da hukuncin rafa'i ne domin bai faɗi abin da ya faɗa ba sai dai kila ya ji ta ne dama asali daga bakin annabi ko ya jita ta daga bakin wani wanda ya ji annabi ya faɗo magana mai kama da wannan shi sai ya faɗi wannan magana sau da sai a ɗauke ta kamar annabi ne yake ba zan yi sallah a banɗaki ba ba kuma zan yi sallah a ƙabari ba ana fahimta wannan ita ce maganar aliyu dan abi talib allah ya tsara musu yadda ala hada ala yace to a bisa wannan yambiji an yakuna an-nahy mutanawalan li haram al-qabr li harim al-qabr wa fana'ihi an gane ko ya ce wannan hannun ya zama dole ya game cikin kabarin kansa wato cikin kewayen makabarta wa fana'ihi wallahi ya ce da gefen-gefen makabarta ta gama masallatinmu da muke tabbata a kai in sun yi wannan karatun su sani kamata ya su bashi shefa alkhairi ina fata muna fahimta na ba

farfajiya ina ne farfajiyan shi ne wanda wajen da ya cikin da kuke magana a kai farin shi ya fi alkhairi kai abin da za ka samu natsuwa a kai shi da zai ga hannun to ko da ana ganin ko kaza ƙila ko kaza ko kaza to kyala ko kaza ko kaza ka yi abin da ya dace sallah ce wacce take da tsada tana da daraja a wurinka a wurin addini ma wanda ita ce ta farko haka bai kamata a yi wata da ita na taɓa kai wankin mota wurin ban yi talla ba sai na fito da danduma na yi talla. a kan danduma ba tare da na tuna ko na ankare wai a makabarta ta san akwai masu wankin mota sai daga baya na ma yi sallan ina zaune ina jira a gama wankin mota sai a ah, nan fa a waje ne to irin haka ne sallah kusa da masu yin bulo to gaskiya ni dai saki sallah nan dai zai samu natsuwa ina fata muna fahimta kuma na daga cikin abin da nake iya tuna mun yi magana kwanaki hatta wajen nan da kake ganin ana wanke mota musamman na wancan bangaren na wancan hannun inda masallacin ne yake akwai kaburbura a waje akwai ɗaiɗaikun kaburbura a wajen bayan ma fence ɗin ta kaddidi ba a cikin ma makabarta suke ba mana ba sa cikin wannan boundary ɗin da aka yi na katanga a waje suke ke ta ga na da kyau a kiyaye gaskiya wato babu natsuwa kuma ai ko da a babi na shari'a za a mayu yi ribuka ila ma la yi ribuka ko da abin da ke baka kokonto kana haufi tun bai shi kawai yi abin da ke baka na shakka a kai magana in aka yi sama akwai masallaci in aka yi can ma duk akwai masallatai sai dai kawai a kalli mushakka na tafiya da za su yi ina fata muna fahimta kuma wannan ni dai har yanzu ina nan akan bakana yana daga cikin sakacin gwamnati hukuma ita ya kamata ta ɗauki matakai irin wannan sai ta samu wuri can gefe wanda za su tafi su yi sallah a wurin ba tare da shawara na malamai su ba ta shawara ganin ina ne ya fi dacewa a yi masallaci don nan bayan Allah masu aikin makabartar nan A nan suke zama dindin ba malaman ai ba ɗaya ba ce a karɓar kallawa shi yasa dalilin yanzu akwai izala akwai ɗariƙa akwai fitiyanu sai da rafi fitiya akwai wannan kansul abu lama ɗin ka gani akwai jama'atu duk da ka akwai supreme council duk eh rubuta wa gwamna kuma su ba shi Eh. Allah ya sa a yi haka ni za a zai, ta san wani lokaci kowa fa ya zo yana da wani abin da ya kunshe a ƙi da shi iya eh, abin da ya kudirce ko abin da zai kauce to fa shi bai yadda ba fa sai fa an yi kaza ka gani wallahi ma nan haka abin yake <laughs> A samu kai na cikin wani kwamiti na rubuta silabus ɗin makarantu na tsangaya tsangayoyi da ma'anin silamiyoyi a ƙasar nan da aka zo wurin tauhidi kasan galibin tauhidinmu na ash'ari ake bi ash'ariyan nan kuma ya ci karo da sunna to sai aka yi tauhidi a da tauhidi b a shine na masu bin sunna b shine na masu bin ash'ariya wayannan ba su yadda ai wani abin da bai taba nasu ba in kuma aka dauki na wayannan zana nan ma matsala ne ana wasu suka ce a dole sai dai an cire wancan masu zafi zafin sunna ke wasu suka ce a ba zai yiwu ba dole abin musu abin su suma dan su ma har da su a ciki to in aka zo haka irin matsala take akan harkan makabarta wani da ya zo an ce kaza da an ce a cire signboard kawai wani zai ga kawai an taba aqida su ne yana zuwa da abubuwan da suka saba ma ka'idar tauhidin ya yi saba ma Allah wasu kofi ma ba na Allah ba a bashi shi da masana ake kallo na ba duk inda ka je nan ba za ka fita ba in ka ɗauko zallan wannan tun da ana maganar silabus ne ta kawo mai wa'in nan ka ce ku karanta wannan tauhidin da sun gabana ba za su yi ba su yi ba in ka samu su na wa'in su mawancin ka ba su ba za su yi ba a ba gare shi ba sai kaga abu ne wanda yake sai an kai zuciya ne da gaskiya amma ni abinda ya sa ka jina yi maganin hukuma ita ce take da kowa take da ikon tafi kowa ta sa dokar ta ba maganin wannan ɗan kaza ne ko wannan ɗan kaza ne dole doka ce aiki akan kowa <laughs> eh. wallahi abin da ya sai rai addu'a to wani abin da bilbarka kawai a ce ka ce ba a yi ba dai ka fita kun yi abin da za ku iya amma sha'anin ƙasar nan malam abin sai dai addu'a kawai wallahi malam Allah ta'ala ya shirya da mu ya sa abubuwa su gyaru wallahi wani abu in ka kalla wata ƙasa sai ka cikin mafarki wata ƙasar ku za ta zama irin wannan wajen tsari da wajen sha'awa na abubuwa da kiyaye dokoki amma ina Allah ya kyauta sai dai ka gani a nesa kawai wanda ake cewa sai dai ka gani a makota nan malam wa alaikum salam shi ma duk hukuncin ɗaya ne ba a yi ba shan gina gida zai sallah cikin gidan ai ba bai ki ba shan duk ba ya halatta kuma an bubun da mutane ko ko filin makabarta to Allah ya kyauta to Allah ya kyauta kai ila an cire ba musu zato mai kyau ila an cire <laughs> Allah ya shirye da mu malam yake cewa wala ta duzu salatu fi masjidin buniya fi Ba baya halatta ai sallan da aka gina shi a makabarta a masallacin da aka gina a makabarta ana fahimta baya halatta in dai an gina shi a makabarta ne wannan masallaci to baya halatta yace sawa'an kana lahu hitan ta'ajjuzu bainahu wa bainal quburi aw kana mashufa shin masallacin an gina shi ne da gini haka bango da bango da bango wanda ya kewaye shi da makabartan babu shi daban ko ku abu ɗaya ke kawai gashi nan farfar musalla ne to baya halatta ina fata muna fahimta ma damar wurin sunan shi makabarta ma damar shi kuma abin da ake sunan shi masallaci to ba zai yi ba ya kamata a gina a wurin ba a inda yake sai gini nesa haka a killace shi yana can da to wannan ya halatta ba laifi sahu ko tsawo gawansa ga kabarinsa a ce ba yan makaranta yan gata Allah ya shirya da mu mala yake cewa kala fi riwayatin riwayatul usul asar wannan abin ya kan goge riwayatul asar ne an fahimta yace idan kana al-masjidu bayna al-quburi la yusalli fihi al-fariḍah idan wato masallaci wannan magana sake nufa shi al'asulam nan cewa idan masallacin yana tsakankanin kaburbura ne to ba a yin sallan farilla a ciki ya ce wa in kana baina hawa bainal masjidi a idan kuma yana tsakanin sa da masallaci ne mana masallaci ne kuma ga makabarta gefe yace to farakasa an yusalli fihi alal janaizi yace ya rakkasa babu laifi a yi sallar zana'ida a cikin masallacin kamar yadda kuka yi magana akan kawo su ga waki kila tsince su ba tare da an san masu su ba an gane ko ko akan hanya ko wani abu dai to sai a dauko irin wayannan ayi sallar su a wani wuri da aka ce bance yace amma wala yusalli fihi ala ghairi janaiz ba za a yi wata sallar da ba ta janaida ba wa zakara hadith abi ya kawo hadisin abi akan wannan magana anan nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi inda yake cewa la sallu ila al-quburi kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura wa qala fi isnadihi jayyidin yace isnadin sa mai kyau ne intaha kalamuhu maganar ibn al-asram ta kare malam ya ce walau ta tabbana kalamar ulama fi zalika da za mu bibiyi maganganun malamai akan wannan matsala la ihtamala iddata awraqin to da ya kunshi maganganu da yawa yace to fa tabbidana bi hada anna al ulama rahimahumullah sai mu gane da wannan maganganu malamai Allah ya ji kansu da rahma bayyanu anna illata na nahy ma yuaddi ilayhi dhalika al-ghuluw fiha babban dalilin da ya sanya aka hana yin sallah a wayannan masallatai da suke makabarta shine wato wannan guluwi da yake kaiwa zuwa gare su wato wa ibadatun min dunillahi wato za su iya bauta ma wanda ke cikin kabarin sabanin Allah zai kai zuwa ga haka saddin zari'a yace kama huwa waqi yadda yake a fili a yanzu muna kallo wallahu musta'an malam yace qad hadatha ba'd al-a'immati alladhina yu'tadduna bi qawlihim wasu daga cikin malamai magabata waɗanda ake kirga maganarsu wanda in sun faɗa ana ji ana ba da maganarsu a matsayin hujja an gane wannan ko suka kawo unasun kufur fi bil ilmi wato mutane ne da yawa su wa'annan malamai a cikin babuka na ilimi an gane wannan ko wato a fi bil ilmi billahi tsirabuhum wato cewa irin wa'annan abubuwa akwai wato matsaloli idan aka halatta wannan al'amari ko yin bauta ko yin ibada a cikin makabarta wa an ma'rifati ma ba'atha Allahu bihi rasulahu suka tsananta wajen sanin abinda Allah ya aiko manzansa da shi an gane ko min huda na shari'a wal ilmi da ilimi wato hijabahu wato ilimi wanda yake shine wanda zai zama to shamaki akan dukkan wani abu da mutum zai aikata qayyadu nusus al-kitabi was sunnah suka ƙa'idance nassoshin alƙur'ani da sunna bi ƙuyudin da waɗansu ƙa'idoji au hanatul inqiyad waɗanda suka ainihin wato mai da jayuwa zuwa ga dokokin Allah din a wani abu bane haka suke ma'ana kamar fassara na san rai ko na san zuciya wa ghayyaru biha ma qasadahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama bin nahyi har ma suka canza abin da annabi yake nufi na hanyar hani ya hahana suka caccanza wannan manufa ta manzon Allah wa arada da abin da shi annabin yake so ya ce kai ya matsi ne ma wanda yayi haka din duk suka faɗi wasu abubuwa tsakanin abin da manufar manzon Allah fa qala ba'dhum har ma wasu a cikin su na cewa annahyu an bina'i ala al ai hani akan gini a makabarta yaktasu bil maqbaratil masbala ko musbila wato ai ya keɓanci makabarta ce wacce take gatanan sabuwa ana yi wadda kullum gatanan a fili an gane sabuwa ce sannan tana fili lafazin sabul wanda ka iya cewa babu shinge a jikinsa ba katanga wai shine kawai hannun ya kaga shafa wannan hiya an salati biha kuma hani da aka yi na kar ai sallah anan li tanajjusiha bi sadidil mauta wai saboda ta gurbata ne cikin makabartan da irin wato irin mugunya irin na mamata domin da aka sashi a kabari aka binne shi ai zai iya riƙewa zai zama ƙasa zai kaza wannan cikin ƙasan da aka rarrabe ai da akwai wannan shi yasa aka hana wa hada kulluhu batil wala ce wannan maganganun dukkan su batacce magana ce yace min wujuhin ta fuskoki da yawa magana ce lalatacca daga cikin fuskokin da ke nuna cewa fa wannan magana ko hujjojin da ke nuna wannan magana ba ta ce malam yace annahu min qawlin ala allahi bila ilmi wannan magana magana ce ga Allah ba tare da ilimi ba wa ya gaya muku aka Allah yake nufi ya ce wai an hana ne dan saboda gurɓatattun mamata a cikin kaburbura yanzu Allah yana iya so a cikin kaburbura ya zama duk waliye ne kowa wali ne to kuma kun ce saboda gurbatattu ne a gani Allah yake cewa wa haramun da nassul kitab kuma yin haka faɗawa Allah abinda baka da ilimi akai haramun da nassul qurani wa min hana daga cikin dalili anna ma qaluhu cewa wannan magana da suka faɗa la yaqtadi an fa'ilihi wa taghlid alayhi ai baya kunsar cewa wai a tsine ma wanda ya aikata haka din an fahimci wannan ko kuma a tsananta masa faɗa kun gane wannan maganar kuwa ma'ana cewa da kuka yi waye makabarta buɗaɗɗa ya sa ko kuma ciki akwai ragaddagaggun matattu in wannan shine dalilin ai bai kai ba ya zama hujja da za a tsine ma wanda wannan ko ya kamata a tsine mutum dan kawai wannan abu haka aikin shi na abinda malai ke magana wa malmani ilahu an ya ƙuri menene zai hana ita shari'a in tashi magana ta ce man sallafi buƙatin najisa misali an ce duk wanda ya salla a wurin da akwai na jasa. an fahimta alaihi na alatullah Allah ya tsine mai hoko kuma kai ga wata bada ba gani. wa yalzamu alama qalahu haula'i kuma abin nan fara da suka fada yana lazumta cewa annan nabiyyi lam yubayyin illa hu annabi bi fadi wato dalilin da yasa lam yubayyin وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم annabi sai ya mayar da wato bayani ga waɗanda za su zo bayansa wa ba'dal qurunil mufaddalati wal a'imma wato bayan kuma alƙarya ko alƙur'ani na wasu masu daraja na sahabbai da waɗanda suka biyo bayan sahabban kaga mu ne za mu zo mu gano mu fahimta wa hadha batilun qat'an wa aqlan wato irin wannan an fahimta annace lalatacce ne a hankali bai dauka ba sannan shari'a ba ta yadda ba a ce wai ku ne yanzu sai kuka gano wai dalili saboda najasa ne ko dan saboda kaza ina fata muna fahimta malam yace yace lama yaljamu alaihi min anna rasul sallama ajiza anil bayan hakan kuma na lazumta cewa annabi ya kasa yin bayani kenan au qasara fil balaghi ko ya taƙaita wajen isar da sako bai isar da sako da manzanci ba wa hadha min asal al batil wannan yace malam yace wannan yana daga cikin ata bayyananna wa inna annabi sallallahu alaihi wasallama ballagha al balagh al mubin annabi ya isar da sakon da Allah ya aika shi da shi haka shi wannan ko gaba ɗaya bai ci amana ba وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد ikon da annabi ke da shi wajen bayani da isar da zance da zaɓon Allah wallahi ya fi na kowane ɗan adam sama da duk wani mai iya bayani fa'ida batsalar lazimu batsalar manzo idan abin da ya zama dole ya ɓaci to ai wanda ya sabbaba dole shi ma ya ma ɓata ce gina ba zai yi ba cewa annabi ya fi wannan abin ba idan har abin da yake lazim shi ne annabi ba zai ci amana ba ya isar da saƙo ya iya wa'azi ya gamsu ya yi bayani filla filla to wannan abin da in kuka faɗa cewa ga illar zai lizumta cewa annabi ya ci amana bai isar da saƙo ba ko bai iya bayani ba to wannan nakun ya zama batacce saboda wancan ɗin ma ba zai yiwu ba ina fata ana fahimta Allah bi yiwuwa ya bacci misali kwata-kwata baya cikin siffar Allah balantana gingiri ina fata muna fahimta to yanzu sai boka ya ce Allah ya mutum ya ce ya wayo kawai dan adam ya wani abu Allah bai sani ba wanda asalin ma baya bacci baya gingiri har ma wasu asin cewa mai dokar bacci ya buge da bacci da ba tunanin zai faru kitan kuma ya faru kai eh, ya buge da gingiri ka gani sai wani kaga ai abubuwa ne ilzamat ne yayi Allah ba zai yi Allah bai bacci to wanda aka san ya isar da sako ko Qur'ani ya tabbatar da annabi ya isar da sako to amma sai wannan yanzu wai mutum na yanzu ne zai gano cewa wai ga abin da annabi yake ne sahabbai ba su gano ba shi kanshi annabin bai faɗa ma mutane ba sai ko annabi ya faɗa ma sai mu ɗauka ma bai faɗa ba dama ya faɗa ai amma ko ba faɗan ba mu ɗauka ya ba dai kawai umarni aka ba mu bi umarni ya dai sai kar ayi ko to kar ayi mun san dalili ba mun san dalili ba dole mu bari kawai ko shi kenan ya yi lalzina amunu menene ya ce idan kila lakum menene ya ayati take subhanallah wato ku zama to inda ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na an mu tawur annabi ya ce to shikenan annabi ya hana shikenan mun hana shikenan ka wannan shine cikakken biyayya amma ka tsaya kana kawo ra'ayinka ka kana kawo fahimtarka to wallahi wannan babban matsala ce kofa ce mai hadari idan mutum ya saka kansa a ciki shi yasa Imran dan Hussein Allah ya kara masa yadda lokacin da suka je wajen wani daga cikin sahabbai da shi da wani Bishir ibn Bishir yake gaya masa cewa shi imran ɗan husayn ce bari in gaya muku abinda annabi ya ce alhaya'u khairun kulluhu hanya alkhairi ne ga baki ɗayanta ko kuma alhaya'u kulluhu khair sai shi wannan ɗin yake cewa ai kunya akwai alkhairi a ciki amma akwai rauni kana so ɗan kawo fahimta sani cewa in mutum ya zama mai kunya yakan iya sabbaba masa ya rasa wani abu Kuma haka bane ai haka ne ko wuce haka da zaɓin yana iya faruwa haka ga mutum kunya shi ta ja masa alfara ana barin halal ko don kunya ne za ta shiga nan ya ce annabi ya ce kunya alkhairi ce ya ce akwai kunya alkhairi ne amma akwai rauni ya ce ah, ina ce maka annabi ya ce kunya alkhairi ne kai kuma ce ka wara yanka ya ce to ba zan ƙara masa magana ba har abada kuma har ya mutu ya koma ga Allah bai kara masa magana ba tun da zan faɗi abin da annabi ya ce kai ka kawo ra'ayinka akan maganar annabi sai da san gaskiya ba ne mana ba a cin kunya a faɗa gaskiya ina fata ana fahimta a irin wannan ake nufi gashi wannan kawai kawaici ne ya fahimta wannan kawaici ne yanzu ni akwai abin da nake so idan iya gaya maka sai ji kawai in ji na bari in na gaya maka ƙila za ka ji baka ji daɗi ba sai in bar shi kuma faɗin kuma maslaha na eh, ne eh misali yawa to sai ka je wannan ka fahimta kunya fa daban kuma ita kunya kana jin kunya a ce kaza a ganka yi kaza kana jin nauyi mutum ba zai iya magana ba a cikin mutane yana jin nauyi ba zai daga kansa ba akwai hatta a cikin dattijai da na san wallahi ba ta iya ido hada ido da mutane a gaban su suna magana wannan sati biyu da wuce wallahi na daura wani daurin aure a masallaci ran juma'a uba da ɗa suka zo da yaya ɗan kun san shi dukanku wallahi dan abokin ku ne uban sa na nan da rai uban ne zai karba auren uban ya kasa magana ya sa ma ke yi magana a ƙarshe sai dai dan ne ya karba ya magana kuma da kaga uban kafin kunya yake ji nauyi bai taɓa yin magana ba ni ma ya haife ni amma wallahi tallahi da cijan nan ya kasa magana ji kuma kaza bai zai yi magana ba a gaban mutane Ki kaga kunya kenan irin wannan ba akwai kunya irin wannan kuma misali yanzu misali ka je gidansu da kanka aka samu maka abinci kana son cin abincin kuma kana jin yunwa saboda kunya ce ka kasa ci ka cucu kuma kai wa wai kai kunya kake ji kaga ai cutuwa ne shine irin raunin da ake magana a to ai to ta yi kila war Allah wurin bayani na ya zama to kila in ce muku duk inda aka samu kawaici akwai kunya duk inda kuma aka samu kunya oke duk inda za a samu kunya akwai kawaici a wurin ba ko inda akwai ba kowane kawaici bane kunya kaga kunya ta zama ita ce a ammu kawaici na shiga cikinta amma kawaici zai yi mutum ba shi da kunya da zai hana shi ya nemi abin da yake so amma kawaici zai sa ya yi wannan abin da ake ci ana barin halas don kunya amma anan ba kunya ake yi ga kawaici ake ne eh sarkansu

in ka je wajen mahaifiyarka wanda kai kan fara ne in tana cikin kawaye ka ki jama'a sai ka rika manta da samu kata ne shaba ya za ka zo kusa da ni amma kun shiga daki sai ka manta da ne ba eh Allah ya shaida eh. wato a takeice dai misali ne nake so in baku yadda ya kamata a ce mu dinnan mun zama masu biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana imran dan husain yana nuna maka yadda yake matuƙa wajen tsayawa da san annabi a tsaya abin da annabi ya ce don me zaka kawo ra'ayinka ina fata muna fahimta sannan malam yake cewa wato wa yuqalu aidan sannan za a ce musu kuma dai hadan la'an wannan tsinuwa da annabi a cikin hadisi da yace Allah ya tsine mai bauta a cikin kaburbura ko da wanda yake bauta a ina a inda da yake wurin kazanta ya ce wa tagalilin shadid da tsanantawa mai tsananin nan da aka yi inna ma huwa fi man da ƙubur al'ambiya a masajid wato an yi shi ne wato akan waɗanda suka rike kaburburan masallaci ƙaburburan annabawa masallaci kun gane daga cikin abin da faɗa ma irin wayannan mutanen masu inkari masu fakewa da wannan ce ai saboda ƙazanta ne ko saboda wani abu ce to ai hannun inuwan an faɗe shi ne ga wanda suka rike ƙabarin annabawa su aka mawa ko yace to waja'a fi ba'd an-nusus ma ya'ummu al-anbiya'i wa ghayrihim wasu nasoshi sun zo da ya haɗe gaba ɗaya tsinuwar kan annabawa da waɗanda ba annabawa ba Ya ce falau kanat hadhihi al-illa inda wannan ita ce illa din nan da aka faɗa yace to la kanat muntafiya fi ƙuburin an biya. ba ai za a kore ta ne a jikin ne gurguran annabawa domin kamarin annabawa yana yana yin doyi shi ne maganar ai wannan illar da kuka faɗa in ta hakan ne to ai da sai a kore ta a kabarin annabawa kuma a su aka yi a yi. kuma wani nassin ya zo kamar yadda yake faɗa nan ya haɗa annabawa da waɗanda ba annabawa ba da ita ce illar da ake a kawar da annabawa a ciki zo haka wani malam ya ce la kauna ajsadihim tsariya domin jikinsu su wato mai tsafta ne tsari baya gurɓace jikin annabawa la yakunu laha sahid babu gudanyi wannan ruwan waya sunan ne da Hausa ruwan gambo da yake gurɓataccen ruwa na riɓewa da sunan shi mugunyar ruwa eh babu mugunya kawai a takaice a cikin a cikin lamarsu yana fito a irin kurji irin gyambo din nan irin kaza wannan ruwan wanda zaka akwai mil da wani jini jini da wani ruwa ruwa haka ne kiwa ya Allah ya kyauta ai ban ma taba jin wannan sunan ba da su a suke faɗin wannan farsar masha Allah boci kenan kace me

ya danganta dai shi da yanayin siyakin da shi mai maganin ya saka maganin, sai a gane yana nufin wato ko da ya ce ɗiwon ko da ba sakwacin ne ni ina ganin kusu ko? eh misali a to ai ba ba ba zagin miji ba wana faɗin abin da ake fara ne eh yara kawai za ka fi eh, gaskiya ne sunan yawon shi da sai dai ka tun da kila su da inda suke amfani da ita kajin magana da na fara amma in ka furta kan za ka iya wurin tun da an san bayani kake ka ce ruwa magudanyar ruwa misali in ka ce mugunyar ruwa yanzu misali ka ce yan uwa ba eh, ka ce eh shi ma wanda ya rure ya zama bara gurbi ba a eh, irin ruwan jirin kai Allah kyauta to a saurara malam yake cewa babu ai wannan a cikin kaburburan annabawa ko akwai malam ya ce yumna amina salati inda kuburi wanda zai sa a daina kin sallah a wurin makabartar su fa idza kana an-nahyu an ittikhadh al-masajid inda qubur yatanawal qubur al-anbiya bin nas idan har hani akan yin sallah a kaburbura ya hada da kaburburan annabawa a nassi na annabi yace ulima annal illata ma zakarahu haula'i ulama za a san wannan illa da waɗannan malamai suka amsa allazi qad naqalat aqwaluhum wanda aka akko maganganun su dinnan muka karanta walhamdulillah kuma su me suka fada illar kawai annabi ya hana kawai za a bauta mana kabarin ba a san shirka kawai ka ce shirka kawai shine dalili ina fata muna fahimta shirka ne haka malaman nan duk da muka karanto suna tun daga darasin mu wancan sati biyu ma nan da ya wuce har da wancan da ya wuce yau ma gashi mun karasa wasu abinda suka faɗa kenan shine illar yace mun gode ma Allah ala zuhuril hujjati wa bayanil hujja Allah ya bayyana mana hujja akan wannan walhamdulillahi alladhi hadana li hada mun gode ma Allah wanda ya shirye da mu wannan ya sa muka gane gaskiya wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance ba mu shiryu da kanmu ba domin Allah ne ya shirye da mu ba wannan shine karshen wannan babi to sai matsaloli dama a bisa karshe rabi'an matsaloli a karshe ake karanta kuma muna da lokaci wanda zai isa daidai muna karanta matsalolin shikenan lokaci na san zai yi bari mu karanta matsaloli tikizanna alaihim masjida ai abin da ke faruwa ba wai a kan su ne za a gina za a gina wani masallaci ne da sunan ko a daidai wurin suke wannan bacci ai an ɗibe ga wajen ba wai da suka mutu ba a wurin gawan su yake ba an ɗibe su amma to ina ne abin ya faru a wuri kaza ne to a gina wani masallaci mana wanda yake da to a to ana tunawa da da su a wurin na'am ai ba ba

an fahimci a bari mu karanta mas'alolin zai zama mun kammala babin gaba ɗaya complete malam yace akwai mas'aloli na farko shine ma zakarar rasul sallallahu alaihi wasallam min bani min bani min bani al-masjid ya abdullah fihi inda qabr rajul salih walau sahhat niyyatu fa'il wato abinda annabi ya faɗa na hani akan bauta ko gina masallaci akan kabari ko da na mutumin kirki ne Ke ko da niyyan wanda gina niyya ce mai kyau annabi ya hana kawai ko da niyyar ka mai kyau ce mas'ala ta biyu da muka karanta annahyu an tamathil ya nuna mana hali akan yin gumaka kun tuna da wa'annan da wuddi da ya uku da nasra ko da suwaye da suwaye duka gungunan su aka yi to haramun ne yin gumaka wa ghalabul amr fi zalika da kuma zaba ku magana akan yin akan hani akan wannan as-salisa al-ibratu fi mulabaraghati sallallahu alaihi wasallam fi zalika wato abun lura wajen zafafa mazunce daga annabi akan wannan wurin hani akan wannan Kai kaifa bayyana lahum hada awwalan yadda annabi ya fara yi musu bayani ma wato qabla mautihi bi khamsin sannan annabi bayan faso kafin ya rasu da kwana biyar qala ma ya sake yin faɗin abin da ya faɗa summa lamma kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqaddama sannan fa abin da yazo ainihin wato siyaƙin annabi bai takaita da abin da ya riga ya gabata a da fa ya sake nana ta dan kasan abin babba ne ya ce Allah ya tsine musu kuma yace ƙatalallahu alyahudu wan nasara sai da ya tsine fa kuma kwana biyar zai bar duniya kuma da can yayi musu ya faɗa musu amma gashi yana ƙara akkada musu abun ya kamata mu ji tsoron Allah mu daina irin wannan abun da muke yi abu na biyar a na hudu kai na hayuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujad al-qabr yadda annabi ya hana ayi hakan a kabarin sa tun kafin ma a samu kabarin nashi ana yana nan da rai bai mutu ba ba kabarin ba amma sai ya hana a dauki kabarin sa a matsayin abun bauta tun kafin ma abun ya faru kaga wannan biyar yana nuna me haramcin abun da girman zunubin wanda yake aikatawa na biyar shine annahu min sunanil yahud wan nasara ta a makabarta sunna ce ta yahuda da nasara fi quburi anbiya'ihim a kaburburan annabawansu hadisi na shida la'anuhu iyahum ala zalika tsinuwa da annabi yau yahuda da nasara na ainihin wato bakwai anna muradahu tahdiruhu iyana an quburihi an qabrihi wannan abin da annabi ya faɗa fa yana tsoratar da mu ne akan haka a kabarin sa shi ma na takwas da illatu fi adami zarazihi qabrihi mun gano dalili kenan da ya sanya aka ki bayyana kabarin annabi kowa na kallon safili da biyu sai aka killace ko ba haka bane sai wani gigiwar cikin wannan na tara fi ma'anar tikhadhiha masjidin mun gano me ake nufi da rikan masallaci ko kaburbura a matsayin masallaci na goma annahu qarana baina man takhadhaha masjidan wa baina man taqumu alaihi sai annabi ya gwaba tsakanin masu bautan Allah wato wato masu yin sallah a makabarta da kuma waɗanda alƙiyama za ta tashi a kansu domin ya ce shirarun nasi ko mafi sharrin mutane su ne wanda alƙiyama za ta tashi a kansu da kuma masu bautan Allah yana a makabarta zakarar zabi'atul ila shirki ta ya faɗi dalilin shi ne shirka ko ihi wato kafin ma abin ya faru ma'a mata higo. tare da ainihin wato wato cewa zai cika wato cika wasu rayuwarsa ta ƙarshe zai cika ya faɗi wannan magana ta ashirin na goma sha ɗaya shine zikiru fi khutbatihi qabla mautihi wato yadda annabi ya ambaci wannan a cikin hudubar da ya yi kafin ya mutu bi hamsin bi khamsir raddi bi khams fahimta da kwana biyar sai an radda ala ta'ifatain wato kuma raddi ne ga wato fadan da annabi yayi wannan magana kwana biyar kafin ya rasu to raddi ne akan ƙungiyoyin nan waɗanda suke iƙirarin waɗancan maganganu da muka ambata huma sharru ahalin bid'a wanda mutanen nan su ne mafi sharrin yan bidaa bal akhrajahum ba'd ahalin ilimi kai wasu daga cikin malamai masu ilimi ma sun fitar da su sun mai da su khawarij min al-sanatayn wa 70 sun fitar da su daga cikin wato kungiyoyi guda 72 da annabi ya ce al'umma su za ta yi nan suka ce banda wayannan wa humur rafida su ne yan shi'a an ko da su da jahamiyawa wa bi sababin hadasa shirk saboda ainihin wato ɗan shi'a rafida aka samar da shirka wa ibadatul ubudi da batun kaburbura wa hum awwalu man buniya alaiha al alaiha al-masjid masajid sune farkon wanda suka fara gina masallaci akan kaburbura na biyu shine na goma sha biyu afwan ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min shiddatil laza mun gano abin annabi ya jarabta da shi tsananin magagin mutuwa sanda annabi zai rasu ya ji zafi da magagin mutuwa na goma sha uku shine ma ukrima bihi min al-khalla ko kulla an gane sai a saddon ma akai min kulla ne abinda aka karrama annabi da shi na badadiyantaka Allah ya ce shi badadiyin annabi ne ko kamar yadda annabi ya faɗa har ya ce da zan ɗauki wani al'umma ta nima da wane ne da na ɗauki Abubakar na goma sha hudu shine at bi annaha a'la min muhabba, mahabba ya bayyana a fili cewa kulla din nan badadiyantaka ta fi soyayya karfi ita kana gaba da so mataki ne na ƙarshe makura na goma sha biyar a tasirihu bi anna siddiq abdar sahaba ya sarraha a fili cewa abubakar siddiq shi ya fi kowane sahabi daraja ya fi kowane sahabi falala abu na ƙarshe na goma sha shida shine al-isharatu ila khilafatihi a cikin darasin namu mun fahimci akwai ishara nuni nuni dai zuwa ga cewa in na mutu wanene ne khalifa na shine abubakar Allah madaukin sarki ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukin sarki ya yafe mana dan wa masu albarka wannan darasi shine darasin karshe a wannan babi gaba daya ya kare in Allah ya kai mu darasin gaba za mu tashi a sabon babi ne wanda shi ma yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske babu ma ja'a annal guluwu fi quburi salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah kaga dai kanwar ta ce jaje ko to Allah ya mana jagora bari a kira sallah tukunna sai amsa tambayoyi